ubangijinku wa jannatin da kuma wata aljanna ardu haka ardu sama'i wal ardi faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa aljannar da za a ba wa mutum ɗaya tak faɗinta tamkar faɗin duniyan nan da kuma saman nan gaba ɗaya wannan ta mutum ɗaya ne ba ta dukanmu ba ne shine wani masanin harkar geography ba musulmi ba ne kafiri ne da ya karanta wannan ayar ya ji Allah ya ce zai iya bawa mutum aljanna guda ɗaya faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa to sai ya ce ya za a yi haka ta kasance to da ya zo yana karanta abin da ya shafi ilimin sararin samaniya sai ga wannan saman da kuke gani waɗannan taurarin da ake kiransu galaxy ko wannan taurarin kowace guda ɗayanta yadda take nan inda za a buɗe ta a yanayin girmanta to za a shigar da wannan duniya tamu sau talatin ko arba'in ko hamsin a cikin ƙwaya ɗaya daga cikin wannan galaxy da muke gani waɗannan taurarin da kuke gani suke yawo a sama kar ka gan su yan mutu mutu ba su wuce ta faɗin hannunka ba ka ɗauka cewa yara ne ƙanana girmansu da faɗinsu ya kai a ɗauki wannan duniyar ta tamu a tsindima a cikin ɗaya a sake ɗaukar irinta a tsindima a sake ɗaukar irinta a tsindima sai an tsindima guda talatin kuma za ta cinye su to yanzu kenan da Allah ya ce zai ba wa kowanne ɗan adam aljanna da ta kai faɗin sama da ƙasa zai yiwu ko ba zai yiwu ba abu ne ma mai sauki. sai ce to shi ya yarda cewa Allah yana da aljannar da zai bawa wa kowanne mutum ɗaya aljannar da ta kai faɗin sama da faɗin ƙasa gaba ɗaya don haka ya ce shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wannan shi yasa ya musulunta shi an gane maganar da kyau ko saboda wani zai ce to in an ce aljannar mutum ɗaya faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa to yaya girman aljannar to ka ji a nan duniya ma akwai abin da ya fi haka tun kafin ma a je ina lahirar ka je malaman geography su gaya maka girman waɗannan taurari wannan galaxin ka su gaya maka ya girman ta yake to kuma kalli yadda suke dubun dubata baka isa ka kirge su ba kuma a sararin ina sararin samaniya to al'amarin na Allah ne kawai sai ka bar wa Allah abin shi binciken ya abin yake ya zai kasance yaya abin zai yiwu wallahi tallahi da ni da kai ba namu bane abin da yake namu shine mun karanta e ya zo a ƙur'ani e eh, to mu yi imani da shi ko mun gano haka za ta yiwu ko ba mu gano haka za ta yiwu ba oho oho ba ruwan Allah tunda ya faɗa kawai ka yi imani ka gaskata ina fata kuna fahimtar magana da haka ce wa jannatin aljannar da za a bawa kowanne daga cikin ku ardu haka ardi sama'i faɗinta kamar faɗin sama ne wal ardi da kuma ƙasai, iddat an yi tattalinta lillazina amanu billahi wa rusulihi ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa musulmai kenan mu kenan insha Allahu ta'ala an gane magana da kyau ko kalmar uiddat malamai suka ce wannan ya nuna aljanna a yanzu haka ta gama ta ta nuna ta gama lugub kawai ana jira mu shiga ne billahi lazi na fata an fahimta da muna yara idan an dafa wake da shinkafa sai mu dinga ta ta dahu dahu ta kuma ta dahu dahu wake ina fata an fahimta ma'ana ta gama nuna ta yi lugub shaura shiga kawai uiddat an gama tattalinta an gama decoration an gama tsara ta an gama shirya ta an sa ki da kwado an kulle ana jira mu je a bamu kowa yana da gida a aljanna wallahi haka manzan Allah ya ce an gane magana da kyau ko haka manzan Allah ya ce ke sa Allah ya ce zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar cin gadon wanda baka da gadon shi ina ma'anar haka kowanne ɗan adam musulmi yana da gida a ina a aljanna to sai a samu wane yayi shirka wane ya bauta wa shehunai wane ya bi wasu karti wane ya yi ce annabi ma zai iya taimakon sa ya biya masa buka ina fata an fahimci magana ya watsar da sa ya wargaza komai na aƙidarsa sai a ce to ga gidajen irin waɗannan yanzu su suna wuta ko kun shigo aljanna yan aljanna tunda su sun zama mushrikai ba dama su dawo aljanna to ku gaje gidajensu wanda ba su zo suka ainihin wato gada ba watilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun watilkal jannatu allati uristumuha Allah ya ce waɗanta nan ka aljannatai su ne wanda za a gadar muku na fata an fahimta bima kuntum na saboda aikin da kuka yi saboda haka bayan ka samu naka gidan za a ƙara maka da wani munafiki wanda ya ƙi ya yi imani sai a ƙara maka da gidansa sai a ce ƙara da abin da kake da shi kuma aljanna Allah ka samu daga cikin masu cin wannan gado na fata an fahimci maganan to wannan shine dan haka yake cewa a ah, zalika fadlullahi wannan falal Allah ce yi utihi man sha'u, wanda Allah ke ba wanda ya ga dama wallahu dhul fadli Allah shi shine ma'abocin falala al'azimi wacce take mai girman gaske wanda ba wanda ya san girmanta sai Allah to a wannan aya ta farko kafin mu zo ta